وما أضلنا إلا المجرمون babu wanda ya batar da mu daga tafarkin gaskiya sai masu laifi waɗanda suka kira mu zuwa ga bauta musu koma bayan Allah